Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh suna na Fuad Umar kuna sauraron mu on Kebla FM. Za mu have wani quick discussion, short discussion between kebla FM da wani actor na Kennywood wanda yake sunan shi very popular ne ba she kayi dogon tunani ba da kaji sunan kasan shi. Actor kuma comedian wanda ya kiran shi Nebraska da Kennywood sannan ne ne. Mun samu wani information da ya nuna cewa kamar wai ya doki hadiza gabon ya kai ta court kan wani ishu maganan ya yi zafi mutane ana so a gane gaskiyar maganan nan wannan bawon Allah ya ga muna abin da ke ciki yana tare da mu on cable fm a wannan lokacin ga muna masa sallama muna ce salamu alaikum malam nebraska wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya kake ya iyali Alhamdulillah, alhamdulillah. Masha Allah, a Kibla FM muka ji magana muna bibiyar magana mu ji gaskiyar maganan nan. Abinda mm. muka ji yau an ce wai ka doki wato jaruma wato kaliginka wanda yake ta kuma actress ne ka kuma actor ne. Wai ka doke ta ka kai ta court cewa ta yi maka wani laifi. Shin maganan gaskiya ne? Akwai wani issue tsakanin da Hadiza Gabon. Na'am. Gaskiya ne na kai ta kara kotu na ta bata min suna ta kuma ɗauko makami ta ce za ta caka mun ta ga abin da zai faru. Isa ita ta bata maka suna ta wani anya me ta yi maka? To ta bata min suna misali tana zargin ko na faɗi irin a fim na faɗi wata magana take tunanin kamar da ita nake kuma bayan ba da ita ake ba domin ita ita shari'a ta aka daidai da hankali ba saɓanin hankali ba. Bayan da za a yi a wayi gari a ce muna tare guri ɗaya ba mu taɓa rigima da ita ko cacan baki ba haka kawai. ta ce na gaya mata magana ba faɗa maka yi ba komai ba kuma har ta ɗauko makami ana rike ta tana cewa za ta buga min wannan makamin sai na kyale ta na bar ta saboda gidan mutane ne bai dace a ce an yi hayaniya da ni a matsayina na babba a gurin ba. Hmm. Bayan da aka tashi daga gurin sai na je na ɗauki mataki na shari'a na kai ta ƙara kotu. Kotu kuma za ta tantance waye mai gaskiya waye mara gaskiya. Hmm. a kunji bakin Nebraska. Wannan abin da ya faru tsakanin kai da Hadiza Gabon yaushe ne aka a wannan matsala ta faru? Yau ya kai sati biyu zuwa sati uku kenan. Sati biyu zuwa sati uku. To eh. yau ya, ya, ne ka je da maganan kotun ko domin yau maganan ta yi zafi. Na'am. Tun ranar da abin tun ranar da abin ya faru dama already ranar ko awa ɗaya ba a ba na buga wa lauyoyi na waya na shigar da ƙara sai na ce ba kuma za mu bayyana ƙarar ba har sai mun tattara bayananmu gaba ɗaya da muke da su kuma muka tattara bayananmu da mu gaba ɗaya tukuna muka faɗi cewar ga kotu an yi karar wanci don haka in akwai abin da za ta iya kare kanta sai ta je ta kare kanta in babu abin da za ta iya kare kanta kotu za ta iya mata hukunci daidai abin abin da ta aikata wasu kuma shesu su ta su ce kaman gashi nan ta gefe tana ja tsakani ta da jaruma da ake kira wato Amina Amal kan wani ishu daban ga ka kuma kai da ta kuma kuna da case daga court abin nan yana da shigan juna ko dai wani abu ne daban-daban ne ba ni da wata alaka da wani kes ɗinta can kes ɗinta ne da ta saba in an yi mata abu ta ɗau doka da hannunta to kaga in ma ta taɓa wanda ba su ɗau mataki ba to wannan karan ta taɓa wanda zai iya ɗaukar mataki. Hmm. kun ji Nebraska ya yi magana direct yadda aka san shi kenan in magana ta zo yana fadiwa wai magana ya kai court an je a process abin nan shi bai zama a bata mishi suna a Kibla FM muna maka godiya kuma mun follow kan wannan ishun ga ya so ka kyautata muna da latest jama'a su samu da right information muna ce maka mun gode salamu alaikum kun ji wannan bawan Allah Nebraska ya zo ya deliver kan Kibla FM direct ya gaya abin da yake akwai shi cikin wannan shanin ga wai Adiza Gabon tana son ta bata mishi sunan sunan shi shi yasa shi ya kira lawyers ya je da maganan court ya so ja process wai bai son abin da zai zo ya affect imajin shi shi yasa yana so ya plan shi by the law a ah, wannan abu ya yi very very interesting domin Adiza Gabon on the sideline ita da Amina Amal suna da case wannan kesin kuma Amina Amal ta je da kesin court kama Adiza Gabon ta attacking ta violently gashi nan Nebraska shi kuma ya bude case daga wato court kan wannan ishin ga mun ba ku all the update on Kibble FM ya so mu catch up with the very latest until our next delivery suna na Fawad Umar ina ce muku peace.